yasa a zamanin manzo Allah har zuwa yanzu wasu ta jirgin ruwa suke zuwa wasu jirgin ruwa suke hawa kwale-kwale ko ni daga Sudan da zan tafi eh, Saudi Arabia ne umra ai ta jirgin ruwa na bi jirgin ruwa daga Sudan kai dai ka je don haka nan zuwanka a mota ko a mashin ko a keke ko a jirgin sama wannan abun hawan ba addini ba ne kuma bidi'a ba ta shiga sai a menene sai abu na addini yanzu fanka a masallaci wace baka addini ne an ka ce addini ne ga ya mun bambancin lada a sallah a masallacin da yake da fanka da wanda bai da fanka kawo mana kai dan bidiya kudugu da wanda ya magana a makirfon da wanda bai magana a makirfon ga mana bambancin ladansu. da wanda ya sallah kan kafir da wanda bai sallah kan kafir me ga mana bai bambancin ladansu. ku rika batar da mutane wace baka wadannan abubuwa addini ne balle su zama bid'a bid'a ba ta shiga don bid'a ma ta kai ƙari akan abin da manzon Allah ya zo da shi ka kuma ce addini ne amma babu a Qur'ani babu a hadisi ya zama bid'a to yanzu waɗannan abubuwa da wannan ya baibatar da su ya za a wajen malaman addini masu fa'inta su kira su bid'a sai sa shi kansu Ibrahim yas a wannan littafin ai ya mayar musu da raddi lokacin da ake wai. ai ka san shi ma wannan ya faɗa eh, wai makarantu da ake ginawa a sa malami ya zo ga blogboard yana rubutu ga waɗannan akan kujera ai manzon Allah bai yi ba ai haka bid'a ne to Ibrahim ya zace ba bid'a bane <laughs> ka zo ka duba wannan tabi Ibrahim ya zace ba bid'a bane shehin ka ya karyata ka kuma ka in ka karyata to na eh, Wa nace ba ban san me yasa ba maganar ba na ji ba yana ban mawaki to gashi nan dai a nan mun ji ta ga kai maganar ka ina ji sosai ba amma na ko dai mu maimaita maka ne ban san matsalan ba ko zaka ban sa abin da wurin ka ne ko in cire ko in cire wannan abu in gwada in ga kidai ya fi sun shin maimaita maka gani in ya zo okay in cire shi haka ba ɗaya eh, cire mu gani to in sake saka maka in kaji ji, yanzu yanzu ji yanzu ji mu gani eh, kowane irin abun hawa damir ne raƙumi ne mota ne jirgin ruwa ne a ƙafa ne jaki ne alfadari ne ko saniya ka hau kaje abin da ake bukata dai ka je ka aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man hijjul baiti man istata sabila in dai ka samu hanyar zuwa kawai kaje? sai sa zamanin manzo Allah har zuwa yanzu wasu ta jirgin ruwa suke zuwa wasu jirgin ruwa suke hawa kwale kwale ko ni daga Sudan da ran tafi eh, Saudi Arabia ne umra ai ta jirgin ruwa na bi jirgin ruwa daga Sudan kai dai ka je don haka nan zuwanka a mota ko a mashin ko a keke ko a jirgin sama wannan abun hawan ba addini ba ne kuma bidi'a ba ta shiga sai a menene sai abu na addini yanzu fanka a masallaci wace maka addini ne an ka ce addini ne ga yamin bambancin lada a sallah a masallacin da yake da fanka da wanda bai da fanka kawo mana kai dan ko kudugu da wanda ya magana a makirfon da wanda bai magana a makirfon ga mana bambancin ladan su da ya sallah kan kafir da wanda bai sallah kan kafir me ga mana bai bambanci ladan su ku rika batar da mutane wace baka wadannan abubuwa addini ne balle su zama bid'a bid'a ba ta shiga don bid'a ma ta kai kari akan abin da manzon Allah ya zo da shi ka kuma ce addini ne amma babu a Qur'ani babu a hadisi ya zama bid'a to yanzu waɗannan abubuwa da wannan ya batar da su ya za a yi wajen malaman addini masu fa'inta su kira su bid'a sai sa shi kansa Ibrahim Inyas a wannan littafin ai ya mayar musu da raddi lokacin da ake ce wai ai ka san shi ma wannan ya faɗa eh, wai makarantu da ake ginawa a sa malami ya zo ga blogboard yana rubutu ga waɗannan akan kujera ai manzon Allah bai yi ba ai haka bid'a ne to Ibrahim ya ce ba bid'a bane <laughs> ka zo ka duba wannan tabi Ibrahim ya ce ba bid'a bane shehin ka ya karyata ka kuma ka in ka karyata na'am kai ka ji ko Eh na ji sosai yanzu, ai gwanda da na cire, amma yanzu ana jin magana na? Ana jin magana ka sosai sosai. To alhamdulillah, na ajiye ma wannan ɗin kawai, tunda in ka sa yanzu ina jin maganganu. To da farko na riga na kawo masa misalai ba irin misalan da yake samu a wajen waɗansu malamai daga cikin malaman mu ba. Na ba shi misalan da hankalinsa zai kama. shi yasa ma ce ya kawo mun inda annabi yayi usbu abdulwahab, ko ya yi ishara da ayi usbu abdulwahab, ya kawo mun inda annabi yayi makon sahabbai ya kawo mun inda annabi yayi gasan karatun alkur'ani duk da shi a wajensa yana cewa bidiya ne amma ya taimaki masu gasan karatun alqur'anin mana ya kawo musu dalili haka ya kawo tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadana ya kawo hujjar kasa tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ka ji na ambaci ɗaya daga cikin misalan da ya kawo Yau wato to yanzu waɗannan misalan da na kawo su ai na san abin da suke faɗa shi yasa ka gani ban karkata ma akan wancan ba amma shi wannan magana baka kawo masa baka kawo masa alaman cewa wai a gina maskaranta liman eh. ya gaban blackboard kuma a ah, duka dai example da kawo ban kawo masa wannan ba? Eh ban kawo masa waɗannan misalan ba saboda abin da ya sa shi a wajensu ba su ɗauki waɗannan a matsayin misalai da za a kafa musu hujja da su ba saboda ai suna cewa waɗannan abubuwan ba sa cikin addini. To shi yasa sai na kawo musu da abun da suna ganin shi addinin ne sai dai su kore shi a matsayin addinin amma ya shiga addini ko suna so ko ba sa so. mai gasar karatun alkur'ani in ya zo me yake karantawa alkur'ani yake karantawa alkur'ani addini karanta alkur'ani addini ne ko ba addini ba ne addini ne to haka nan kuma wanda za su taru su faɗi aikin alkhairin sahabbai karantarwa suke karantarwa ko kuma ba karantarwa ba ne karantarwa addini ne ko ba addini ba ne addini kasa tauhidi zuwa kashi uku al'amarin addini ne ko ba addini ba ne. To shi ya sa ka ga ko ɗaya daga cikin abun da suke tsammanin ban kawo musu misali da shi ba, don haka su fito su ce mun waɗannan ɗin ma ba addini ba ne, su ce tafsiri a cikin watan Ramadana tare da mai jan baƙi ba addini ba ne, su ce mun kasa tauhidi zuwa kashi uku ba addini ba ne. Tunda annabi dai bai yi ba, to lallai su zo su tabbatar mana addini ne ko ba addini ba ne? in kuma addini ne to me yasa suka kasa abin da annabi ba bai kasa ba na kawo musu hujja da gasan karatun alkur'ani su zo su ce mun ba addini ba ne, kai wato sarki zaki abin da nake so duniya ta sani a yanzu babu wanda zai iya kare wannan abubuwa da na faɗe su a yanzu babu maganan da kai da shi babu wanda ya kare ba wanda ya isa ya kare waɗannan abubuwa To sannan sai abubuwan da ya faɗe sun zan dawo kansu bayan na gama da wannan. Shi kuma ɓangaren abun da yake ta faɗa, kamar misali abun da ya shafi fanka, abun da ya shafi eh, abun da ya shafi da shauransu. Haka ne yake faɗa ko? Eh, da tabarma. Kowa ba, cewa ba dini ba ne, amma kenan za a yi amfani da su. To tambayan da nake yi ma masu irin wannan fahimta shine misali wanda ya kawo kafet masallaci akwai lada ko babu <laughs> to idan mutum yana buƙatar lada eh. abinda nake so idan mutum yana buƙatar lada wanda ga wata barba ko kafet masallaci akwai lada ko babu yawwa akwai lada ko babu idan ya ce akwai lada eh. to wa yana da ladan hmm. to kaga abu ya shigo addini kenan amma ka ɗauki taburmanka ka kai gida ba addini ba ne ka ɗauki kafir ka kai gidanka ba addini ba ne amma kana shigo da shi masallaci lada kake nema in kuma ba haka ba waɗanda suke kawo musu kafir a masallaci su ce musu ba sa bukata don ba addini ba ne ah, wani lokaci idan ana neman a kawo kafir masallaci har ma akan ce fi sabilillahi akan tashi ana neman fi sabilillahi menene fi sabilillahi a baya saboda Allah ko <laughs> so wannan kenan sanan na biyu wato abun da yake so ya nuna wa duniya shi waɗannan abubuwa tun da kafet ba addini ba ne a bar su su riƙa kawo kafet tunda taburman nan ba addini ba ne a bar su su kawo ba tare da sai an tambaye su meye dalili ba. Amma fa da hakan suka koma kuma suka ce tasbaha rike ta bidi'a ne kar a rike domin annabi bai rike ba. To me yasa ba za ka mai da tasbahan ma ba addini ba ne amma sai ka bar mutane su ci gaba da rikewa. Mutanen duniya suna sauraro na? ana ana ji ana ji ana sauraron ka sosai wato to saboda haka sai ya ce ai to tasbaha ma ba addini bane tunda ba addini ba amma za a iya ci gaba da riƙewa ya faɗi haka muji, me yasa yake cewa bidiya to idan mutum ya ce sifika wanda ake amfani da shi a cikin masallaci ba addini bane to saboda rashin kasancewansa addini shi zai sa ka yi amfani da shi in na fahimci irin maganganun da suke faɗa saboda rashin kasancewansa addini shi zai sa ka yi wallahi daga cikin masu faɗan irin wannan wani bawan Allah mun taɓa tattaunawa da shi akan hatta waɗannan matsaloli da na biziro muku yanzu akan matsalar musabaka na karatun alkur'ani bambancinsa da maulidin annabi Nace masa me bambancin gasan karatun Alkur'ani da maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai yake cewa bambancin su shi gasan karatun Alkur'ani yana karkashin masalikul mursalan. Sai na ce masa to ya aka yi gasan karatun Alkur'ani da bai wuce shekara hamsin sittin ya samu masalihul mursala amma maulidi da ya kai shekara ɗari bakwai a irin tsarin da ake yi ba a sashi a karkashin masalihul mursala. shi kansa da bakinsa sai yake cewa kai eh gaskiya shi ma musabakan bidiya ne saboda ina gaya maka wato wallahi waɗannan maganganun da suke faɗa ba ina gaya maka wallahi suna samun waɗanda ba su leƙa waɗannan wuraren ba ba su san da zaman waɗannan wajejen ba shi ya sa ma suke ta gaya musu wannan amma babban shawarin da nake bawa waɗanda suke zama a gaban su nan wallahi su koma suna karance karance gaskiyar magana kuma ina da yaƙini ran da duk suka koma suna karance karance to za su tabbatar da abubuwan da suke ta faɗa musu nan akwai fa matsala e su yi haƙuri akwai matsala so saboda haka shi da yake ta ta maganar cewa ana faɗan waɗansu maganganun da ba makoma ai shi ne ma yake faɗan abubuwa da babu makoma kuma na ji yana magana lokacin da yake reference kan waɗannan abubuwa cewa antum a alamu bi umuri duniyahum wai saboda waɗannan al'amura ne da suka shafi duniya don haka ko kuka fi sanin abin da ya shafi duniyan wai tasbaha ma ka tana a addinin buda wato Eh, zan dan faɗi wani abu duk da na san akwai masu watakila wata rana za a zo a faɗi cewa shi ya faɗa ya yi mukabala wani, ya yi da wani, ya yi da wani, na ji yana faɗan wannan ni ba zan faɗa ba amma kuma na san akwai wanda za su zo su faɗa na sani abun da ya sa kawai abun da dai zan ƙara da shi a akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doctor ka sani har yanzu fa akwai bashin da nake binka eh akwai bashin da nake bin har yanzu baka biya ni ba kai hakuri kana ina so eh ina so ina so doctor da Allah a daina faɗa, faɗa ba ta da amfani ka daina in za a tattauna da kai ka tada husuma ka tada hayaniya in dai don Allah ake waɗannan abubuwa ka natsu ban ce ba zan ƙaru da kai akan wa'insu ilimin da Allah ya baka ba amma kai ma ka san akwai abubuwan da in Allah ya da zaka karu da ni ko to me yasa ba za ka rika natsuwa ana tattaunawa da kai a yi magana ta fahimta in minti talatin ne za ka yi ka yi minti talatin kar in saka maka baki in yi minti talatin kar ka sa mun baki amma ka sani ina fa bin ka bashi bashin da nake bin ka ka yi kaset akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama yan wuta ta yi kaset guda bakwai amma na na maka kasar guda goma sha biyu akan iyayen annabi dan aljanna ne sai na ce maka in ka sake yin guda ishirin zan maka arba'in ai kai ma ka sani har yau baka sake dawowa ka ci gaba da wannan ba shi ne bashin da kake bin sa eh, ina bin sa bashi gaskiya kuma ya san an yi haka ya san an yi haka to saboda haka ah, abun da yasa na faɗa kuma na maimaita ban taɓa hawa social media in kawo maganar cewa Dr. Idris kaza kaza ba shi ya fara ya fara shigowa amma har a yanzu ni a yanzu wallahi bana jin komai a tattare da shi iyaka abinda dai na sani kawai har gobe in dai za a zauna a tattauna akan matsaloli na ilimi ina shirye kuma ina gayyatan sana ma gayyace shi a kuma na ba shi daman duk inda ya zaba mu yi zaman ina gayyatansa akan abin da ya shafi bidi'a a tattauna maganar bidi'a da shi na yadda in ma yana tunanin cewa ya sani dai har mu gama maganan da za mu yi ni ba zan zage shi ba kuma ba zan ci mutuncinsa ba kuma na ɗauki alkawari in ya ga dama ma ya zage ni kuma na ɗauki alkawari ba zan rama don kar ma ya yi tsammanin za mu zauna ko in ci mutuncinsa ko in ya faɗo in su maganganu da zan mayar masa kuma na masa alkawarin haka idan ya faɗi waɗansu abubuwa na ci mun mutunci na ɗauki juriya zan yi haƙuri a kai. Duk kalmar da zai kawo na ci mun mutunci na ɗauki alkawari na ɗauka na yafe masa duniya da lahira. Amma abin da nake so da shi mu zauna a tattauna kuma ya zaɓi a duk inda ya zaɓa nan na fi so ya zo mu haɗu mu zauna a tattauna amma in ya ce ba nan ba to ya gayyace ni a inda yake ganin za a zauna kuma ni na yadda ko inan a saka a zauna Allah ya sani ya faɗi abubuwan da duk yake so a bashi minti talatin in sayi magana ba tare da na sa masa baki ba in faɗa na minti talatin kar ya samu baki sa'annan ya mun tambayoyin da ya ga dama sannan a bani nima in masa tambayoyin da na ga dama to a nan masu hukunci su ne masu sauraro ba ni da shi ba ba ni zan bayyana cewa in ce na kure shi don mai ba maganan kurewa ba ne ko kuma shi ya riƙa yaɗa cewa ya kure da kansa ba ba haka ba ne a'a a bar mutane su yi hukunci kuma wallahi in akwai abin da ya faɗe shi na gaskiya na daidai burina Allah ya fahimtar da al'umma su ɗauki abin da ya faɗan kuma su yi aiki da abin da ya faɗan kar Allah ya taimaki al'umma su faɗi su tsoro akan abin da na faɗan wannan shine abin da ni nake nufi kamar yadda al'imamu shafi'in yake faɗa ma nazartu ahadan illa wato yana cewa ma nazartu ahadan illa tamannaitu an yadhhara al-haqq min lisanihi fa aqbal ko ma nazartu ahadan ala al-ghalaba ban taba munazara da wani kawai don burin in rinjaye shi ba ban taba munazara da wani ba face sai na buƙaci gaskiya kawai ta fito daga bakinsa in karbi gaskiya saboda haka ina so ya ji abin da nake faɗa da kyau na masa alƙawura guda uku alƙawari na farko idan ya zaɓi duk inda yake bukata mu zauna a sharaɗi ɗaya zan kawo a nan ne. a social media da ya fito ya yi magana sai ya zaɓi wanda yake bukata duk inda ya zaɓa sai mu yi maganan a wajen amma ni yanzu a nan social media ka sarki zaki na gayyace shi amma idan ya ce baya buƙata yana son inda ya zaɓa ya zaɓa na bashi na masa alƙawarin wannan Sannan na masa alkawarin ba zan ci mutuncinsa ba, kuma ba zan faɗa masa abun da zai masa zafi ba, ko zai ɓata masa ba, kuma koya mun na ɗauki alkawarin ba abun da zan faɗa masa. Ma'ana in ya zo da niyan ma ya ci mutunci na, na dai gayyace shi mu zauna in dai har zai iya zama ya saurari abubuwan da zan kawo ba zai katse ba. In saurari abun da zai kawo ba zai katse ba. mu natsu mu yi abun na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san mu muna cewa don Allah da annabi ba <laughs> muna cewa don Allah don annabi mm-hmm. saboda akwai matsaloli wanda ya kamata ita ma matsalar kasban yana so mu dawo da ita duk dai gashi nan yanayin zabi amma yanzu akan bid'a don na ga kamar ya fi korewa akan maganar bidi'an nan sannan ah, ah, abun da zan faɗa shine maganar maulidin ina so akwai maganganunsa wanda ya saura ne? Eh akwai maganganu Ko ka sake mun kasif sai mu zo kan kasif na gaba sako mun sako mun eh da wuri su ta da wuri ai na jiya na ce masa wannan magana da Ibrahim ya sai faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne ai mun kai minti goma sha biyar yake na ce kawai ka ce ƙarya ko gaskiya ne kawai sai je da koyi ai ga ibnu hajar ya faɗa ga imamu nawawi ya faɗa ce masa a'a ni ban tambaye ka ibnu hajar ba ko nawawi shehin ka nake magana wannan magana da ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne da ya ce haka sai ce ah, to ai malama ka fahimce shi bane ce to karanta kai mu fahimce ka ai ta ne yasa wai ba fahimce shi ba saboda ya san in ya gada ta Ibrahim ya ya ridda dariƙa kuma in ya dabara ba karɓe shi ba amma kaga addinin musulunci idan mutum ya ridda idan ya dawo za a karbe shi amma ɗariƙa ba karba sai yasa duk yadda kai da dan dariƙa ba zai taɓa ƙaryata Ibrahim ya su ba kai gara ma ce manzo Allah yayi kuskure ko manzo Allah yayi ƙarya wallahi ya masa sauki wallahi ya fi masa sauki ya karya tuddun malaman duniya din nan wallahi ya fi masa sauki akai ya ce Ibrahim ya yayi kuskure ko yayi ƙarya sai yasa mu mun san dalilin da suke wannan da wuri din da wuri ai na so ya ce ƙarya ne kuma na san ba dai faɗa ba na so ya ce ƙarya ne ce to to ka da yau ka fita ɗari ka an fitar da kai in na ce gaskiya in yace gaskiya ne yace to mun daidaita ba a karkasa bid'a ai ai tarkon da na saka masa kenan yaki nai nai nai yaki in yace gaskiya Ibrahim yin sai faɗa to haka ne fa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin eh to ai kusan na bada wannan amsan a baya ko maganar da na na faɗa masa na ce ai wannan matsalar fikihu ne ba matsala ce ta ɗariƙa ba sannan idan kuma ba matsala ce ta fikihu ba ko kuma idan ya ce a'a wannan ba matsala ce ta fikihu ba to ga waɗanda ya saba da su a cikin wanda yake tafiya tare da su a fahimta ya saba da ibnu taymiya akan matsaloli daban ko akan maulidi ma sun saba da ibnu taymiya kuma zan tabbatar da haka a baya duniya kuma za ta shaida abin da nake faɗa yanzu abinda ibnu taymiya yake tafiya akan maulidi maulidi duk da a wurinsa bidi'a ne amma ta yi wanda yake maulidin ya samu lada e ko zai samu lada saboda son da yayi wa annabi sallallahu alaihi Wasallama, da kuma girmama annabi sallallahu alaihi Wasallama. wannan shi da abin da taymiya ya faɗa shi kuma ba haka yake tafiya a kai ba Za haka ibnu taymiya ya kamata ka fita cikin tafiyarsa ba ka tare da ibnu taymiya sannan abu na biyu na faɗa game da zaman hutu kun saba da Ibn taymiya Ibn taymiya yayi gabar kayi yamma ko yayi yamma yayi arewa sannan na faɗa kun sake sabawa da Ibn taymiya akan khilaqu zikri a zauna a yi zobe a yi ambaton Allah a yi zikiri Ibn taymiya ya yarda da wannan bambancin kawai da yake tsakaninku da Ibn taymiya bambancin da yake da tsakani da Ibn taymiya cewa ba kowane lokaci ba amma kai ma ka fito ka ce wa duniya ana iya taruwa a yi zobe a yi zikiri amma ba kowane lokaci ba don haka sai a ce to kayi muwafaka da ibnu taymiya nan ma ka saba wa ibnu taymiya sannan ka saba wa ibnu qayyim akan mas'alar zaman hutu domin ibnu qayyim a wurinsa a cewa zaman hutu Lauka na hadayhu sallallahu alaihi wasallama da'iman la zakaraha kullu wasifin bi salati da duk wani mai sifanta sallan annabi sai ya ambace ta amma bai kasance shiriyan annabi ba domin ibnul qayyim ya ce zaman hutu baya daga cikin shiriyan annabi ka koma cikin zadul ma'ad na ibnul al-jawziya shi ma ka sake cewa ƙarya ka ga in ban fito maka da littattafan ba sa'annan akan abun da ya shafi matsaloli daban-daban ta saɓa da Muhammad Nasiru Dinil Albani sa'annan akwai da yawa idan na fara lissafa maka wanda ka saba da su don haka baka tare da su yanzu ma zan kawo waɗansu a bisa misali wanda ƙarar duniya ta fahimta lallai kana sabawa da su idan kar ma a ce haka ne kawai to saboda haka ina so wannan maganar da ka faɗe ta ka janye ta da wuri domin janye ta shine zai sa ma a fahimci lallai ka ɗan fahimci wasu abu a wajen amma rashin janye ta to akwai matsala domin matsala ce ta fikin matsala ta fikihu ba matsala ce ta ɗariƙa ba don haka abin da ya shafi raba bidiya matsala ce ta fikin ba ta ɗariƙa ba ce so saboda haka ka koma sosai ka dubi wannan maganganun da na faɗa eh, ka duba ka koma ka dubi waɗanda kuka saba da su ɗin nan maza maza ka dawo cikin su in ba haka ba kuma sun yi sun yi gabar